الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ku yan uwa masu girma masu daraja muna juna fatan alkhairi muna addu'a Allah maɗaukacin sarki ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna yadda ya haɗa mu a wannan ɗaki nashi mai albarka wannan masallaci namu da aka fi sani da masallacin mu'awiyar sabina abi sufyan Allah maɗaukacin sarki ya ƙara yadda a gare su da ke nan tsallaken dogo a dunjikun zaria muna ma allah maɗaukacin sarki godiya da ya haɗa mu yau ɗaya ga watan ramadan shekara 1446 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daidai da ɗaya ga watan march wato watan uku kenan shekara 2025 domin gudanar da karatun tafsiri kamar yadda akan yi duk shekara idan azumi ya zagayo muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya albarka ga rayuwarmu kuma muna roƙon shi abinda za mu karanta ya amfanar da mu ya amfanar da iyalanmu baki ɗaya ya zama sanadiyar shiganmu aljanna ya zama sanadiyar kariya gare mu daga wuta da azabar ba tare da zan lokaci ba ya koyan uwa za mu je ga aya ta 32 cikin suratun nisa'i domin mu ɗan yi tariya kaɗan a darasinmu na ƙarshe mun tsaya ne a aya ta 33 amma zan so aron ma ya faro mana daga aya ta 32 domin mu ɗaure zancen da za mu na yau insha Allah ta baraka ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب وللنساء للنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا نعم الله مدوكتين سركي bayan ya gaya mana cewa idan muka nisanci manya-manyan zunuban da Allah maɗaukacin sarki ya hana mu to lalle Allah zai kankare mana zunubai kuma ya shigar da mu mashiga mai girma wanda wannan mashigin shine aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce na umu salama radiyallahu ta'ala anha take cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam me yasa maza sune a gaba gaba wajen jihadi me yasa kuma maza ake ba su kaso na gado kashi biyu na kasan mace daya me yasa maza suka fi mata ne a wurare mabambanta na ummu salama ta amanta daga ciki abubuwan da ta ambata shine wurin jihadi da kuma wurin gado manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin ansar da Allah madaukakin sarki ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana na ummu salama da irin mata yanda suke da tunani irin ta cewa me yasa ba za a daidaita tsakanin maza da mata ba a wajen kaso na gado da wajen wasu al'amura kamar yadda wasu mutane suke da irin wannan tunanin a wannan zamanin namu cewa